social media mai abin tsiya da na kirki sabon dandalin baje kolin zamantakewar mu a wannan zamanin can yini can kwana 24/7 ji bature zamantakewar social media ne batun da za mu duba a wannan mako sai dai duk da irin dimbin lokacin da muke shafewa a wannan dandali daga wannan shafi mu shiga wancan shafi ba mu cika baiwa zamantakewar wannan sahar ta yadda suka kamata ba zagi cin mutunci cin zarafi habaici zargi sharri ƙage fariya alfahari ƙarya roƙo kai har ma da gaba da ma waɗansu da watakila ba zan iya kawo su a yanzu ba sun riga sun mamaye wannan sahar a wani lokacin idan aka yi maka wani rashin mutuncin a social media sai ya goge maka hadda tas ko ni dina yanzu da nake bidiyon nan da za a bibiyi comment section da na tabbata sai an samu masu zagi na ban ji ba ban gani ba su kuma yi min hisabi ba tare da haƙƙi ba tamkar dai waɗansu suna manta cewa hisabi fa ba sai a zamantakewa ta zahiri ake yin sa ba zamantakewa ta social media ma na abin da ka gani da abin da ka rubuta sai Allah ya maka hisabi a kansu sannan a social media nan dai ana iya haɗuwa da abokai marasa kan gado amma wata mai yawan amfani da shafin ta gaya mana matakin da ya kamata mu ɗauka akan irin wannan to gaskiya akwai mugaye akwai azzalumai akwai kuma macuta don haka idan mutum zai zaɓi abokin zumunci a kafar sada zumunta ya kamata ka lura da waye ya kamata ma ka san cewa kana da mutual friends da shi wani ya san shi kai baka san shi ba idan ka ga mutum ya zo maka baka san shi ba ko ba ku da wani mutual friends da shi ya kamata ka tsananta bincike a kansa kafin ka amshe shi saboda ba kaman da bayan da aka faro wanda ma muke yi da yanzu wanda muka yi ne da can ba na yanzu ba dan na yanzu gaskiya kowa taka tsantsan yake yi saboda azzalumai macuta sun yi yawa dan haka ya kamata mutane su lura ka fara duba profile ɗinsa ka duba previous uh, post ɗinsa da irin mutanen da yake mu'amala da shi kafin ma ka amshe shi don ba haka ba gaskiya mutum zai kwana a ciki ka zo kana da na sani filin ya kuma ji ta bakin muhammad tishehu wani mai yawan amfani da shafin wanda ya gaya mana yadda za mu gyara zamantakewar mu a social media so kyautata mu'amala a social media uh, ya kamata a dinga girmama juna a girmama ra'ayin mutum Ah, idan wane ya nuna shi abu wannan abu yake goyon baya so kai karka kalli abun a matsayin kai saboda bai yi maka ba ka dinga eh, masa adawa ka dinga zaginsa ko ka dinga masa habaice-habaice duka wannan bai kamata ba ah, kowa ya rike ra'ayinsa dama ba a ce dole ra'ayinku sai ya zo ɗaya da mutum ba idan har kowa zai girmama ra'ayin kowa to za a zauna lafiya kuma za a ci gaba da ganin mutuncin juna sai dai duk da waɗannan tarin matsaloli da na lissafa akwai kuma tarin alkhairai a tattare da waɗannan kafafe na sada zumuntar misali kana koyon darasi a fannonin rayuwa daban-daban da iya zama da mutane da ma sanin halayyar ɗan adam da samun labarai da rahotanni da koyon ilimi daga wajen malamai da masu sharhi da ma sauran al'umma da suke kan shafukan. Sannan a lokuta da dama, social media na ba waɗansu mutanen damar tallata hajojinsu kuma har ku ga suna yin ciniki suna samun riba a bangare guda kuma social media har aure tana kullawa an sha yin aure kuma an zauna lafiya kuma duk haduwar social media ce uwa uba ana iya kulla zumunci mai dorewa wanda ake fatan har ya kai mutane ga aljanna kamar yadda amina da muhammad suka gaya mu to wannan shafukan gaskiya suna uh, suna kulla alaka mai karfi da aka ga kamar cewa ma koda na jininka ne ma in abin ya same ka kafin a ce ma na kusa da kai ya zo ya maka murna ko jaje shi wancan wanda kuke zumunci a kafar sada zumunta shi zai zo ya fara maka so zumuncin sada zumunta na social media magana ta gaskiya ni a waje wajena yana dorewa ma'ana abinda nake son faɗa a nan idan har mutum ya haɗu da mutanen kirki kuma shi ma ya zama mutumin kirki ne to zai kulla alaƙa da mutane kuma wannan alaƙar za ta kai su ga wata nasara a rayuwarsu zan iya ba da misali da ni kaina akwai mutanen da ta dalilin social media na su kuma sun zama tamkar iyayen gidana yanzu duk wani abun da ma zan yi bayan na tuntubi iyayena na nemi shawararsu suna daga cikin mutane na biyu waɗanda nake kira in nemi shawara a wajensu in dai zan yi wani abu mai muhimmanci so na ɗauke su tamkar yayu wasu na ɗauke su tamkar iyaye wasu na ɗauke su tamkar abokanai na kuma duka dai a social media ɗin muka so ita social media idan ka rike ta da muhimmanci kai abin da ya kamata abin da dan uwanka ma bai maka ba ta dalilin social media za ka yi haduwa da wani ya maka wannan abu. wasu garin abubuwan da nake gani ya kamata a kiyaye a ganina sun hada da kamewa da kaucewa cin mutuncin mutane da kuma kaucewa dagewa kan cewa lallai sai an yadda da fahimtar ka kar ka bi mutane har shafin suka ci mutuncin su akan ra'ayinsu da suka bayyana idan ka ga bai maka ba kai ma ka je naka shafin ka bayyana naka ra'ayin idan kika ga status din wance kullun shirme take sawa kuma abin yana bata miki rai maimakon ki jata da fada gara kawai ki blocking dinta kai kuma idan ka lura cewa wane kullum a story dinsa da status dinsa ba shi da aiki sai habaici kuma kana ganin habaicin nan kamar kai yake yi wa kai ma kawai sai kai blocking dinsa ba sai ka dauki gaba da shi ba idan kuma ka haƙaƙe cewa kai ne kake jawo kanka abin da za a yi maka surutu a social media to me zai hana ka daina wallafa irin abubuwan da ba su kamata din ba sannan wani abu mai mahimmanci shine mu yi kokari mu gujewa bakin duniya bakin mutane a wasu lokutan ba shi da kyau in dai mun san abin da za mu wallafa ko tsokacin da za mu yi zai jawo mana surutu to gara mu bar shi sannan wani abu na ƙarshe mai matuƙar mahimmancin shi ne duk ma'abota amfani da social media musamman waɗanda koyaushe suna amfani da shi akwai abin da ya kamata su dinga yi wannan abu kuwa ba komai ba ne sai ya kamata su dinga tattaunawa da masana halayyar ɗan adam da kuma likitocin ƙwaƙwalwa ban ce likitan mahaukata ba ba ƙoƙari nake na ɗora mana hauka ba amma dai mu sani cewa a social media akwai abubuwan da idan muka gani suna ɗaga mana hankali suna harzuka mu suna kuma saka mana damuwa to idan irin wannan damuwar tana taruwa tana taruwa tana yin yawa abin na iya taɓa lafiyar tunaninmu kaga kenan ganin likitan kwakwalwa na da matukar muhimmanci don su ne za su ba mu shawarwarin yadda ya kamata mu kaucewa shiga irin wannan damuwar mako na gaba na shirin zamantakewa zai faɗaɗa abin hangen sa ne akan duniyar tiktok da irin yadda take ruguza mu a wannan zamani.